Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan masu azumi sun yi saho cikin ƙoshin lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau talata sha biyu ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. Wasu kasashen turai da dama sun sassauta tsaurin matakansu na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litinin. fadar shugaban amurka ta white house ta ce yanzu kan tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren da shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya masu sannan firaministan birtaniya boris johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya litini tukanin labarin kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda kungiyar masu lalura ido ta arewacin najeriya ta yi zargin cewa ana amfani da yakin da ake yi da cutar coronavirus wajen cin zarafin mambobinta. An auna su, an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan COVID-19 din. To da ba su tare da ita a saki bayan Allah su tafi ma su ji halin da raɗaɗin da suke ciki. To ko me hukumomi ke cewa dangane da wannan ikirarin? Ban wani cikakken bayani game da wannan. Bayan haka muna ɗauke da sabbin alƙaluman da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka a Najeriya NCDC ta fitar. kan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Sannan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakwato ya shirya zai kuma gabatar. Daga bisani albarkacin azumin watan Ramadana za ku ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana shirin yi cikin anashuwa da kwanciyar hankali. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Wasu ƙasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakansu na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini. A wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikinsu a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta yi gargaɗin cewa sai fa kowace ƙasa ta samo ansoshin wasu tambayoyi uku kafin ta sassauta tsaurin matakan da ta ɗauka. Tambaya ta farko, shin an da ƙaruwar yaɗuwar annobar? Abinda daraktan hukumar lafiya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan yayin da yake manema labarai jawabi. Ya ce tambaya ta biyu, shin ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar zai iya jure ma ƙalubalen sake farfaɗowar annobar? wanda ka faru idan aka sassauta wasu daga cikin matakan. Ta uku, shin ko tsarin kula da yaduwar cutar wanda ɓangaren kiwon lafiyar gwamnatin ƙasar ke amfani da shi zai iya ganowa tare da kula da waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka yi mu'amala da su ya kuma gano duk inda cutar ke shirin sake farfadowa? Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren yamma wanda ake kira West Wing, inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya takunkuman kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Wata 'yar takardar sanarwa da aka aika ma dukkanin ma'aikata jiya Litini ta bayyana dalla-dallar sabon salon da aka ɗauka a ɓangaren na West Wing. inda ake gudanar da harkokin gwamnatin shugaba Donald Trump kulle yomin. Bisa ga sabon tsarin, an amince ma ma'aikatan fadar ta White House cire maskin idan suka zauna kan kujerunsu na aiki. Abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya muryar Amurka kenan. Manufar sabon tsarin ita ce kare shugaban ƙasa Donald Trump wanda ya kememe ya ƙi saka maski. Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini, ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su rika sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Da yake jawabi a Majalisar Dokokin Burtaniya, Johnson ya ce kuskure mafi girma da kafaru shine abin da ya kira wuce makaɗi da rawa da kuma gaggawa. Ya ce ƙalubalen da ke gaba shine samun yadda za a sassauta matakan tsarin ba tare da an barar da ci gaban da aka samu ba. Kuma zan gaya ma Majalisar Dokoki gaskiya. cimma daidaito a wannan al'amari abu ne mai matukar wahala. Jadawalin da gwamnatin ta yi tayinsa na tafi da matakai uku na sassauta tsaurin tsarin da ma kawo sa kwata-kwata a Burtaniya, wanda za a fara aiki da shi gobe Laraba da sassauta tsaurin matakan takaita yawon motsa jiki da kuma shakatawa. Gwamnatin ta Jansan ta kuma ce ya wajaba mutane su sanya maski mai rufe baki da hanci sosai a matsatsun wurare irin su cikin motar bus ko jirgin ƙasa da sauransu. wanda hakan ya bambanta da umarnin da ya gabata. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu so mu shirin daga jihar Neja a Najeriya, inda ƙungiyar masu lalurar ido ta arewacin ƙasar ta yi ikirarin cewa ana amfani da ƙoƙarin da ake yi na daƙile cutar coronavirus wajen gallazawa mambobinta. A cewar sakataren ƙungiyar ana tsare su ne a wajen 'yan banga duk da cewar an gwada su an tabbatar cewa ba sa ɗauke da cutar. Zargin da hukumomi suka ce za su yi bincike a kai. Gare ƙarin bayani daga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ƙungiyar makafin arewacin Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta a kan cin zarafin da ta ce ana yi ma 'ya'yanta da sunan yaƙi da yaduwar cutar corona a jihar Niger. Makafin dai sun ce ana yi masu kamun kan mai uwa da wabi a garin Sulaja kuma bayan an gama yi masu gwajin cutar ta corona sai a bar su a hannun 'yan banga a cikin wani yanayi na rashin kula. kamar yadda sakataren labarai na kungiyar makafin arewacin najeriya comrade muntari sale ya yi karin bayani hukuma da aka kama su mamadin to idan an tafi an kama ka da zaton baka da lafiya mm. to amma da aka tashi sai aka kai su ofishin yan banga a nan silaja. To kaga me ya haɗa mai corona virus da ofishin 'yan banga. Kuma abin da zai baka takaici ba a ba makafin nan namu abinci. Makafin nan namu ba su cikin wata kula. Kuma gurin nan ba tsafta ba komi. To wannan abu gaskiya a matsayinmu na makafi musamman kungiyar makafin arewacin Najeriya ta ga ba daidai bane ne aiwa 'ya'yanta haka. An auna su an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan covid-19 din. Hmm. To tun da ba su tare da ita, me ya kamata a yi a saki bayin Allah su tafi masu ji halin da raɗaɗin da suke ciki. To kuma mutanen na namu yanzu akwai wajen goma sha ɗaya da yaran su a kiblata a wannan guri. amma amma comrade baka ga kaman ko kama su yana da alaka ko sun karya dokar hana yawo da aka sanya yanzu a nan jihar Neja din wallahi ba haka ba ne don mun sai da na gama bincike nike wannan hira da ku akwai wanda ma aka bi su ma har ɗakin matansu ma aka kamo su To a kan wannan al'amari dai na ji ta bakin shugaban kwamitin yaƙi da yaduwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane amma ya ce bai da masaniya a kan lamarin a saboda haka zai gudanar da bincike ban da wani cikakken bayani game da wannan amma dai zan bincika da chairman na na local government din a halin da ake ciki dai a ranar litinin din nan ne wa'adi na biyu na makonni biyu na dokar hana fita da gwamnatin jihar Niger ta kafa domin hana yaduwar cutar ta corona ya kare kuma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wani sabon matsayi na gwamnatin jihar Niger kan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da ya hada mana wannan rahoton. To dangane da wannan batu na cutar coronavirus dai, hukumar daƙile cututtuka a Najeriya NCDC ta fitar da sabbin alƙaluman cutar a daren jiya. A cewar NCDC an samu sabbin mutum 242 da suka kamu da cutar. Hakan ya mayar da adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a ƙasar zuwa 4,641. A cikin jihohin da aka samu waɗannan sabbin mutanen da suka kamu, akwai jihar Legas inda cutar ta sake harbin mutum 88, a Kano mutum 64. a katsina mutum 49 kaduna mutum 13 a ogun mutum tara a gombe mutum shida a adamawa mutum hudu da kuma birnin tarayya abuja inda aka samu mutum uku a jihohin ondo da oyo da rivers da zamfara da borno da kuma bauchi dukkaninsu sun samu mutum ɗaɗɗaya da cutar ta ƙara kamawa ya zuwa yanzu mutum 902 ne suka warke daga cutar a ƙasar yayin da mutum ɗari da hamsin suka rasa rayukansu sakamakon cutar. To masu sauraro yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da ci gaban labaran duniya. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai dauki da makami mai suna Ahmad Abari. Muna nazarin dukkan hujjoji don sanin ko ya dace a gabatar da tuhumar tsana a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar mai suna Kerry Kutai a wata takardar bayani ta jiya Litini. An harbe a bari a wani ƙaramin gari na gabar teku mai suna Brunswick da ke jihar Georgia a watan Fabrairu a yayin da yake guje-gujen motsa jiki waɗanda ake zargi da harbin wani mutum da ɗansa sun gaya ma 'yan sanda cewa bari ya yi kama da wani ɓarawon da ya kutsa musu cikin gida. Yaɗuwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta kudu ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi bayan da aka alakanta barkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin. A yayin da Koriya ta kudu ta yi nasara wajen takaita yaɗuwar cutar corona cikin 'yan makonnin nan, daɗa yaɗuwa da sabuwar ƙullar corona ke yi. wadda ake alakantawa da wuraren shaye-shaye da shakatawa a birnin na Seoul ya janyo fargabar yiwuwar barkewar cutar a karo na biyu da kuma kyamar 'yan luwaɗi. Daga cikin sabbin kamuwa, guda ashirin da tara ne aka tabbatar suna da nasaba da wani wurin shakatawar dare mai suna Ition wanda 'yan luwaɗi suka fai zuwa. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta kudu ta yi gargaɗin cewa ana iya fuskantar mummunar barkewar cutar corona a ƙasar. ganin yadda masu ɗauke da cutar ta covid-19 ke kin bayar da haɗin kai ga jami'an kiwon lafiya. Dr. Tuwai Loy, mai magana da yawun ma'aikatar lafiyar ta Sudan ta kudu, ya gaya ma manema labarai a birnin Juba cewa wajibi ne mutane su rika bayar da tazara sannan su rika bayar da haɗin kai ga jami'ai don a tsaida yaɗuwar cutar ko kuma wani abu da kama iya fin hakan. A kauce ma duk harkokin da ke kawo haɗuwar jama'a, a ci gaba da yawaita wanke hannuwa a kuma kauce ma shan hannu muddin muka yin haka to za mu fuskanci mummunar barkewar covid-19 a ƙasar, a cewar dr Noy a wani shirin gidan rediyon muryar amurka game da batutuwan da suka shafi sudan ta kudin mai suna south sudan in focus to a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya. shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, tara 49 da kuma 60. Sai kuma kilo has talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo. wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Za kuma ku iya garzayawa shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ƙasa kan musa abu da ke tafiya ƙasa an sake kuɗi ba a bayar ba. wa'ansu an ja ba su kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a je a kashe a wannan manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun ba da kuɗi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 biliyan. biliyan sha biyar ne. To biliyan goma sha biyar. Biliyan sha biyar ko ashirin da ɗaya. A ah, sha biyar dai. Mu ajiye ma biliyon biyar ne hajiya. Wallahi duk inda aka raba talaka biliyon biyar talaka sun raba musu kuɗi. To idan aka raba biliyan biyar ma mutum miliyan ɗari biyu nawa za a samu. To ai shi ne. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku kashi na karshe na muhawarar da Madina Dauda ta shirya mana Abuja game da wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ko kuma COVID-19 wacce ta gama duniya baki ɗiyanta a wannan tattauna da ita madina ta yi da abdulrahman kwacan da kuma ibrahim modibo yau za mu taɓo batutuwa da suka shafi taimakon da gwamnati take bayarwa al misali dangane da ba da abubuwan rufe fuska da kuma maganar dakile jihohi da wasu gwamnatocin jihohi suka yi na hana mutane shiga cikin jihohinsu sannan kuma shin taimakon nan da gwamnati ta ce a danga kaiwa talakawa yana kaiwa wurinsu kuma shin an yi daidai da su jihohin suke rufe eh, da wato kofofin shiga jihohin nasu da dai sauran batutuwa ba ta da bata lokaci ba ga madina za ta ci gaba shawara ce kake ba shugaban shawara ne nake ba shugaban kasa da kansa kada far talaka kada wa'annan mutane su sa ya ji kunya a gaban talakawa bayan Allah da suka ɗauke shi ma amana da gaskiya barin ga miki jiya wallahi ina gaya musu wallahi wallahi duk wanda ya ci kuɗin mutanen nan ba zai kwana lafiya ba wallahi zai amayar kuma lokacin da zai amayar da kuɗaɗen nan kada kada ƴaƴansa da ƴan uwansa suna kuka mu riga mun faɗi wannan magana zai mayar don yanzu duniya ta riga ta zama ta global system in kana da waya a hannunka hajiya ina miki hannunki mai sandan in kana da waya a hannunka ko baka kunna shi ba duk abun da kake yi akwai ran da za a ɗauka a cikin wayan kaɗin a fitar maka hannunka ga abun da kai kai baka sani ba ko da baka kunna shi ba muna gaya musu su ba mutanen nan hakkin mu ba mu ce su babu ba ba ma kuma neman su ba mu amma su ba wa waɗanda ya kamata su ba wa hakkin su mu ji ya isa hannayensu. magana da dan uwa na yake magana Allah ya kai mu zaki sake jin zai ce ba a basu ba nan gaba kaɗan nan gaba don ministan da yake fara na Abuja nan mutum ne wanda shi baya kare da yaudara bari warware miki wani abu da shi ma bai sani ba yau kar ka yi mamakin minista ya riga saka hannu a bada wannan abubuwan su ma bai sa su ba ni ina gaya miki wannan don zalunci me yasa hakan ke faruwa zalunci ne idan kika duba ai nayi magana na ce wannan minista ya tsoron Allah mutum ne mai zaka kamar yadda ya faɗa mai tsoron Allah mm. wallahi hajiya karki mamaki wannan abu ministan ya riga ya yi ya gama ba a sake ba wa'insu suna son su yi eh, eh, almundahana ciki hajiya kenan zai yiwu abin da ke faruwa kenan a ƙasa baki ɗaya kenan ko me abun da yake faruwa a fc da yake magana kasa kan musa abun da yake tafiya kasa an sake kuɗi ba a bayar ba wa'ansu an ja ba su kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a je a kashe a wannan state a cire dubu ɗari biyar a je a kashe wannan a ce an yi kaza da kaza da kaza manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba sun ba da kuɗi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 biliyan. Ah, biliyan sha biyar To biliyan goma sha biyar. ko ashirin da ɗaya. A ah, sha biyar dai. a ajiye ma biliyon biyar ne hajiya. biliyon biyar ba karamin kuɗi ba ne wallahi duk inda aka raba mu talaka biliyon biyar talaka sun araba musu kuɗi a daina yaudar mu daina yaudar da kanmu eh to haka idan kika duba to idan aka raba biliyon biyar ma mutum miliyan ɗari biyu nawa za a samu to ai shine ni abin da nake faɗi har a yanzu yau na me aka faɗi a yanzu duk yawancin ma ya dai ranka da yau na gwamnatin Najeriya wacin Abuja yau nan da aka tara biliyon goma sha biyar hajji kwacce kaji mm. idan yadda aka tara biliyon goma sha biyar biliyon goma sha biyar ina ba an yi shi an tara kuɗin nan don kawai a raba ba a'a za a sassai magunguna za a sassai irin su masu za a yi mai mai batun asibiti a kula da su oxygen ko kuma mai ne wannan eh, abinda na hanci nan da ake sawa wanda safan rufe hanci yawa safan rufe hanci da sauransu mm, mm. so ba an wai biliyan sha biyar ina an raba shi an ba da akwai ka karaba ma yan jaridu ku a babu to amma abinda nake so abinda nake so sani ni ina so ya fahimce ni eh, idan minista in har minista ya sake in har minista ya sake na yi imani akan cewa dr modibo aliyu modibo minista da wuce na tarayya na rantsi da allah ni dai ina da imani akan cewa zai sayi kudin nan amma kudin nan tsohon minista za ka da tsohon minista yau tsohon minista shi ne ke kan cewa na san da tsohon minista haka ne ki fahimci magana kyau tsohon minista da sabon minista duk wannan na san aikinsu na san me za su iya yi na san me za su yi ba hajiya ki fahimci abin da ke faɗa kuɗin da aka bayar nan na emergency ki fahimci abun da shi fa yake faɗa da bakinsa za a sai su abun toshe hanci su maganunuka a taimaka wa mutane da sauransu ka gaya mini abun abun hanci ɗaya wanda aka saya yanzu ana sai da shi ɗari biyar ka gaya mini ɗari biyu wanda aka sarka ba talaka a ƙasar nan ko kuma abun wanke hannu. a ah, su ventilators ko ba ka bane su ventilators. eh ventilator. ko ba ka bane because a ah, wannan abun numfashi ne abun taimaka ma numfashi ne taimaka ma numfashi hajiya a ce mutane yana da tsada yana tsada yawa ko ba ka bane yana tsada sosai to hajiya don allah ina tambayan ki irin wani abu yana faruwa a ƙasa irin najeriya fi sabilillahi ba za mu shiga masifa ba a ce mu ba mu son gaskiya kuma kar ka faɗi gaskiya kuma ƙasan mu ne wallahi ba ya fi mutum ba za mu fara masa gaskiya amma abin da nake so a gane hajiya kada mutane su ga cewa an tara kudaden nan kamar an ce an tara ne ka araba duke ga jama'a a'a an yi ne domin a yi tallafawa hukumomi na lafiya su samo su gine-gine su samo isolation centers inda ake keɓe mutane da gadaje da su da su meme inda dai mutane wanda suke da wannan cuta da aka gani za a killace su su ji su samu muna nan faran da wani ya faru shugaban kasa ya ci da kuɗi fa 10 billion ya tura ma Lagos to in yanzu ba abin da ke damuna shi hajiya kamar da kana son ya tura mu jihohin Najeriya duka ne jihohin Najeriya daban ne don me aka killace su in ba za a tura su don me aka killace su babu ma kamar su FCT FCT fa ita ce hajiya ita ce mabiya da Lagos amma eh, a wannan cutar a wannan cutar amma CC an ba FCT to mu za a ba FCT ya hajiya ga mana mana abun da nake so ba in har za a dauki biliyan goma ba wa Lagos sannan Lagos an killace ta sauran jihohin dalilin me za a killace sauran jihohin don don me su ba mutane ban dabbobi ne cikin jihohin din ne ai in an bata kuɗin din sai a ware biliyan 36 biliyan 360 a ce kowane jiha an bata biliyan goma goma a killace ta amma baka ci buzu ba kana aman gashi kana ganin wannan kuɗin Najeriya na da wannan kuɗin ko a ah, wannan lokaci ba da shi gaskiya Najeriya ba da wannan kuɗi biliyan 30 mun san tsaya kuna 360 to tsaya kuna hajiya muna da kuɗi excuse me muna da kuɗi a foreign reserve na Najeriya over 20 something billion US dollar ko ƙarya suke yi a ah, ba za su yi ƙarya ba in ƙarya suke shikenan abun da suka ce Buhari ya tara kuɗin da ba taɓa tarawa ba in ƙarya ake yi to shikenan mun yadda ƙarya ake yi sannan a ce muna da wannan kuɗi al'umma su cikin masifa ba za a cire gaba daya a ba wai gaba daya ba to in ma kuɗin nan za a cire hajiya gaba daya don mutanen Najeriya su samu sauki me amfani ajiye kuɗi din don so aka ajiye kuɗi din ba don talaka ba ne yanzu ne bari mu yi taka zan mu gani me ne gwamnati za ta yi akai idan muka ga abin da gwamnati za ta yi akai nan da dan kwanaki wannan abu ya kusa a ce gwamnati ta duba ko za ta sake karawa sati biyu ko kuma za ta iya kara kwana goma ko kwana biyar mu ga abin da za su yi abin da muke roƙo ne kamar yadda shi alhaji kwace magana yana da girdiga wanda ya sani a kasa cewa an ba an fitar da kuɗin idan haka ne su tashi dan Allah dan annabi su yi taimako su ba matalaka don talaka fa suna cikin halin kai. kuma aikin nan ba yadda za a ba tare da kuɗi ba mutane na yan sojoji da yan sanda da su mai yan tsaro da suke mai suke aiki da sauransu da mutane da suke kula da lafiyar mutane dole a biya su hakkin su dan aiki suke yi kada wani ya tashi mun ga abin da faru da lokacin sayar da makamai oh. a yau da buhari shi president muhammadu buhari zai hau mun ga abin da aka yi musu oh. abin da ibrahim magoya ya taka kama su ɗaya ta kaɓe su kamar yadda ka sa abin nan mm-hmm. aka ce su aka kwakwace gidajen su aka kwace kudaden su kai wayan su ma har an kwakwace wani su rashin lafiya sun shiga sai har sai saboda haka kada amma wanda zai zo bin nan akan wannan kuɗin ya fi kuɗin makamai ya kamata su sani ya fi kuɗin makamai wannan kuɗin. To bari mu ji bayananku na ƙarshe domin lokaci ya fara ɗaga mana hannu. Bayani na ƙarshe ina kira ga shugabannin nan su ji tsoron Allah waɗanda hakkinsu yake wuyansu su ɗauka su basu. Na farko don kada su saka shugaban ƙasa a kunya. Abun da ya kama na likitoci a ɗauka ba su abun da ya kama a taimaki talakawa a ɗauka ba su ba mu ce a taimaki kowa ba wanda rabo sai ransa a taimaki shi amma a yi kowa ya san an yi don muna da rekod in talaka goma aka bayar a kebe muna da shi wallahi in talaka biyar aka bayar a yola muna da shi kar su ce ba mu da shi in an bawa gidan rediyo abc yola muna da shi in an bawa gidan rediyo eh, fm abuja muna da rekod su san wannan duk abin da suka ci za su amaya mu muna kira su yi adalci su fita su yi tsakaninsu da allah kar su kunyata da wannan mutumi to jawaban ka na karshe Ibrahim Mudibu to ni game da shi dan wani kwaccin ya magana Alhaji Kwaccam ina so gwamnati ta yi gaggawa ta share wa talaka hawayensu ganin cewa coronavirus din nan ba wai abun wasa ba ne ba duk duniya ba a wasa da coronavirus kuma yadda aka ji mutanen nan suna wahala ana jin yunwa da sauransu da allah su fito su share mutane hawaye kuma a yadda yake magana idan har an fitar da kudaden nan ina so in kara jaddada akan dan Allah dan annabi a sake ma mutane kuɗi su amfani shi don ni na imani har yau akan cewa minista fct mutum ne mai hazaƙa ko mutum mai tsoron Allah shi Dr. Aliyu Modibo da aka sa chairman na kwamitin nan mutum ne wanda ya taba aiki da aka san cewa yana da gaskiya har yau EFCC ba taba bisa ba kuma akwai zarafi da nike da shi akan cewa shi Dr amin barista abdullahi muktar wanda ke shugaban kwamiti namun nan mutum ne mai tsoron allah tun da har hajj commission chairman na najeriya gaba na hajj commission mutum ne mai tsoron allah na tabbata ba za su rubuta ciki da dukiyar jama'a ba in har aka sake za su sake amma don allah gwamnati ta dubi mutane da fuskar rahama taimaki mutane su fita cikin halin kakane da ake ciki kuma allah ubangiji ya sa ya kare mu daga cikin wannan coronavirus ya kare iyalanmu ya kare al'umma ya kare duk 'yan najeriya da ma wanda ma ba 'yan najeriya ba amin to yadda hira ta ta kasance kenan da waɗannan jigajigai guda biyu abdulrahman kwatam shugaban kungiyar haɓaka matasa na arewa maso gabas da kuma ɗan jarida mai zaman kanshi ibrahim modibbo ni ina muku godiya da kuka yadda kuka zo kuka halarci wannan zaure. na gode kwarai da gaske mun gaishe ku malamai to jama'a duka duka da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da Madina Dauda wakili yamma Abuja ta shirya mana da Alhaji Abdulrahman Kocan da kuma Ibrahim Modibo dangane da wannan musifa da Allah ya jarabci duniya da ita ta coronavirus. muna fata Allah nuna mana karshen ta cikin gaggawa a madadin su bakin namu da kuma ita wakiliyar ta wato Madina Dauda Aliyu Mustapha Sakwale ke muku kyakkyawar fata daga Washington DC sai an jima. A gaida Aliyu Mustapha sakwato to albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Ismi Usman Umar El Nafati. Bismillah. الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن الناس وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأن والصراط ماء فجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم to Yanzu kuma mun zo zangon ƙarshe a shirin namu, wato labarai a takaice. Wasu ƙasashen turai da dama sun sassauta tsaurin matakansu na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini. A wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikinsu a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren yamma wanda ake kira West Wing, inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya takunkuman kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya litini. ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su rika sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai dauke da makami mai suna Ahmad Abari. Yaɗuwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na kasar Koriya ta Kudu. ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi bayan da aka alakanta barkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. To yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da CD wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarnin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu ke muku fatan alheri.